islam a tafiya ta musulunci bai bar mata a baya ba wannan ne dalilin da sayan kana karanta alkur'ani mai girma zaka ga Allah maɗaukin sarki ya ba mata muhimmanci sosai domin yadda al'ummar larabawa take kallon mata kamin zuwa musulunci ba haka musulunci ya kalle su ba musulunci ya kalle su a matsayin waɗanda za su iya ba da gudunmuwa kuma rayuwarsu ta yi albarka su tarbiyyanci al'umma kuma su samu aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana shi yasa yanzu kana karanta Qur'ani zaka samu sura su kutumta mata alqur'ani daga suratul fatiha sai suratul baqara haka ne sai suratul ali imran daga nan sai wace sura haka ne بسم الله الرحمن الرحيم يوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا سورة سورة النساء مدنية وهي مئة وثمان وعشرون آية الله أكبر menene سورة surar da suran mata to yanzu aikin da ke kanka alarama shine sai ka kawo mana suratul rijali akwai suratul rijali a tare ku a nan jihar na kuka kyankyashe ta amma duk sura makiyya ko madaniya ba suratul rijal a ciki in ka ji suratul rijali to sai ta zama katsiniyatun wannan girmama mata aka ko ba girmama su aka yi ba wannan girmama mata aka aka mutunta su larabawa a ƙi da su mace ko ta yi ibada ba ta da lada saboda ba su ɗauke ta ita cikakkiyar mutum ba ce alƙur'ani mai girma da ya zo sai ya gyara ya ce wa manya amal min salihati wa man amal min salihati wa huwa fala zulman wala a can wani wurin ya sake cewa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin na unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a cikin ita wannan sura wacce take cikin suratun Nali, sai Allah ya ce man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin au'unsa babu ruwan Allah namiji ne ko mace ne sai dai Allah ya ce sharadi kawai shine wa huwa mu'minun ya zama yana mai imani idan kai ibada baka da imani baka da lada a wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ce to irin wannan mutum falanuhyiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa mai dadi tun daga nan duniya inji Allah madaukakin sarki ya Allah ka rayar da mu rayuwa mai dadi tun daga nan duniya idan kana karanta alkur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki yake nuna kowane kaso cikin masu ibada sai ka samu mata a ciki sai qur'ani mai girma yace innal muslimina innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنا مدركين سركية إن المسلمين للي مسلمي ماذا سياكة والمسلمات دسوا musulmai mata wane ne musulmi shine wanda ya kalmar shahada yayin da kai kalmar shahada kace ashhadu Allah ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله yanzu shikenan ka zama musulmi sai Allah ya sa baka identity card na zama musulmi saboda kai me kai kalmar shahada yanzu ka riga ka musulunta yanzu Allah madaukin sarki ya dauke ka a matsayin ma'aikaci duk abin da ka aikata Allah zai biya ka kamin kai wannan kalma ta shahada Allah bai dauke ka ma'aikaci ba ba baka offer ba ba ba ka personal subhead number ba ba sunanka abota ko ka yi aiki sunan aikinka aikin banza Allah ba zai biya shi ba amma kana yin wannan kalmar shahada wato kamar lokacin ne aka baka ofa yanzu an dauke ka aiki an sa sunanka abota za a ci gaba da biyan ka saboda ka zama cikakken ma'aikaci na Allah madaukakin sarki ya Allah muna maka godiya da ka ba mu wannan daraja shi yasa kafiri idan ya sallah ba za a baki lada ba da zai yi azumi za a baki lada kwanan nan na tattauna da wani mutum ba musulmi ba ne amma duk azumin watan ramadan tare da shi ake yi duk azumi na watan ramadan tare da wa ake tare da shi ake yi ya ce ma shi akwai abin da yake ba shi mamaki a cikin watan ramadan in yana musulmai yana azumi tare da musulmai duk mafarkin da ya sai ga mafarkin ya tabbata ya zama gaskiya amma dai bai musulunta ba kuma ya gina masallatai sun kai wajen guda biyar ko ba musulmi ba ne idan ya zo ya wuce ya ga masallaci ana faman alwala da buta sai ce ibada mai daraja irin wannan za a rinka bari mutane suna shan wahalar nemo ruwa sai ya ɗebo injiniyoyi ya ce a tona wa masallacin bohol a yi wurin alwala amma ko bai musulunta ba to yayin da ka musulunta kai kalmar shahada to a lokacin ne za a fara biyan ka amma idan kai ba musulmi bane sai kana yin ayyuka na kwarai irin wannan Allah zai biya ka amma a nan duniya Allah sai ya ƙara maka daraja Allah sai ya tsare ka Allah sai ya yi wa matarka albarka Allah sai ya maka buɗe a rayuwa Allah sai ya baka lafiya Allah sai ya raba ka da abokan gaba Allah zai rinka yi maka wasu abubuwa amma a lahira a biya ka Allah ba zai biya ba saboda me saboda bai riga ya dauke ka aiki ba a ah, yanzu idan gwamnati ta dauki masu yin bayan fulawa ana biyan su sai ka ga aikin mai sauki ne kai ma zaka iya sai ka nemo bokiti aka ci gaba da yi da kai da wata ya kare suka je za a biya su albashi kai ma ka shiga layi aka yi so kanka aka ce kai ne wa ka ce na ta'ala ka ce na ta'ala daga ina gace huntuwa <laughs> sai to ya ke ciki gace ya da ni ya kai ta wannan aikin wata gaba daya kai ma'aikacin mu ne a nan a na gari ana yi ne ma na ɗauko aka yi da ni kashiya zai biya ka albashi me yasa ba zai biya ka ba saboda kai ba ma'aikaci ba ne, wannan shi ne matsayin wanda bai kalmar shahada ba a wajen Allah to sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimat sai Allah ya ce wal mu'minin da mu'mine maza wal mu'minat da mu'mine mata ah me yasa aka ce mu'mine maza bayan ka musulunta yayin da kai ta kokari wajen ibada da ayyuka na kwarai da kiyaye dokokin Allah sai ka samu ƙarin daraja daga daraja ta musulmi sai ka koma daraja ta mumini ina fata an fahimci wannan to yayin da kake kan daraja ta mumini din nan idan ka yi zina sai a maka demotion a ce ko ba musulmi ba ka cancanci ka zama mumini ba idan ka sha giya sai a ma demotion a ce ko ma musulmi idan ka yi sata sai a ma demotion a ce ko ma musulmi idan ka aikata kaba'ira sai a mai da kai baya daga darajar da da ka samu saboda yanzu ka yi ne ka saba wa Allah ka fusatar da ubangiji shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن mai zina ba zai yi zina ba yayin da yake zinar yana mumini a za a kwace ID card ɗinka na mumini sai a bar maka ID card ɗinka na musulmi kai kafiri ne a ba kafiri bane zina ba za ta sa ka zama kafiri ba amma dai kai ba mumini bane sunan ka musulmi sai Allah ya ce wal mu'minina wal mu'minat sai Allah ya ce wal qanitin wal qanitat da masu da'a da tawali'u cikin maza da masu da'a da tawali'u a cikin mata kenan da ake samun masu da'a da tawali'u ga ubangiji a cikin maza a cikin mata ba ana samu ko ba a samu ana samu shi yasa Allah ya ce wal qanitina wal qanitat sai Allah ya ce Sadiqin da masu gaskiya a cikin maza was-sadiqat da masu gaskiya a cikin mata domin yadda ake samun masu gaskiya a cikin maza haka ake samun masu gaskiya ina a cikin mata kuma hasali ita gaskiya daraja ce ta kololuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ainihin umurta sahabbai yake cewa alaikum bisidik fa inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidika hatta yuktaba inda Allah siddiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina umurta ku da aikata gaskiya domin gaskiya ita ce take shiryarwa zuwa ga nagarta ita kuma nagarta ita take shiryarwa zuwa ga aljanna ɗaya daga cikin ku ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdanon gaskiya har sai an masa rijista a wajen Allah Allah ya ce ku rubuta shi cikin littafin masu gaskiya ya zama rijistar mai gaskiya a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana shi yasa malamai suka ce ita gaskiya da zaka iya rike ta to saban Allah da dama ba za ka yi ba ba za ka yi ba sabon Allah ba domin za ka gaskiya ba za ka samu damar yi ba yanzu ya yanzu ya sauko abin na anguwa ya sauka a gidanka ya zo da niyyar zai maka sata bayan gama ga yasawa ka ce mai ke tare da kai ya ce sata nake so na kuntuba da dare ya sayin da dare mu zai samu damar yin satar ba zai samu damar yin satar ba da za ka je ka nemi 'yan mutane kana so ka zina da ita sai ka haɗu da babanka baban yarinya kai me ke tafi da kai sallari kace eh, yarinyar nan ce ta sallah to ni da gaskiya na ga ta yi ko wanda halin aure shine na lallabo bukata ka za ta biya ba za ta biya ba sai da ya zai karya maka kafar baya ka ga daga nan an samu sauki mafi yawan sabo idan za ka iya faɗin gaskiya ba za ka iya yi ba shi yasa malamai suka ce hatta mazinaci sai ya yi karya idan yana da mata ƙarya biyu zai yi ya wa wata zai yi zina da ita ƙarya sannan ya dawo ya yi wa matarsa ne ya wa matarsa ƙarya. domin ya je ya yi zina yanzu ya dawo gida ya san matarsa za ta bukace shi dole ya samu ƙaryar da zai mata domin ya san babu abin da zai yi a daidai wannan lokaci shi yasa da dama kamin ya so gida sai ya bi ta kemis zai siyo bol yana zuwa da ya zauna sai ya dafe kai in ta ce lafiya ya ce billahi da zai kai na daidai nan kamar zai fashe kamar ita kuma baiwar Allah ta ce Allah sarki ta dan taba ta ce ai ko ma hada dan zafi zafi sai da je ta kawo masa ruwa ya kora paracetamol ya juya ya kare uku da soke ya ta bacci matsiyaci ya san shigantakar da ya aikata kun ga yayi ƙarya a waje sannan yayi ƙarya ina yayi ƙarya a cikin gida wanda da gaskiya ne zai yi to da zina ba za ta samu aikatuwa ba shi yasa Allah ya ba zina daraja wato ya ainihin baiwa gaskiya daraja ta ƙololuwa aka ambace ta bayan ambaci martaba ta musulunci an ambaci martaba ta ainihin imani an ambaci martaba ta takawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah wanda ke sarki sake cewa wasabirina wasabirat da masu hakuri a cikin maza da masu hakuri a cikin mata kenan hakuri shi ma wata daraja ce ta kololuwa wanda idan kana da haƙuri malamai suka ce cikin sauƙi za ka tafi aljanna shi yasa haƙuri ne kawai ba a ƙimanta ladar da Allah yake bayarwa ƙur'ani ya ce inna ma yi wa fasabirun su masu haƙuri Allah ya ce ana cika musu ladar su ba tare da lissafawa ba duk ibada da kai Allah zai ce ku bashi lada kaza amma haƙuri sai Allah ya ce ku kamfato ku bashi shi ba a lissafawa me yasa idan da za ka yi haƙuri ba ibadar da za ta gagare ka in ga mutum baya iya zuwa sallar jam'i ana sanyi rashin haƙuri ne ya gagara alwala ana sanyi rashin haƙuri ne ya gagara zuwa jihadi rashin haƙuri ne ya gagara rike iyali rashin haƙuri ne kaji ya sake matarsa rashin haƙuri ne kaji tana dambe da kishiya rashin haƙuri ne da tana da haƙuri da wannan ba zai faru ba kaji tana fara da uwar miji rashin haƙuri ne kaji tana fara da matar ɗanta rashin haƙuri ne kaji uba na tsine wa ɗansa rashin haƙuri ne wa da ƙani ana fada rashin haƙuri ne ana dambe a kasuwa rashin haƙuri ne in ka ga zinaci ya gagara haƙuri ne da ya yi haƙuri zai yi zina ba zai yi zina ba in ka ga ɗan giya rashin haƙuri ne shi haƙuri idan za ka yi shi ba biyayya da ba za ka iya yi wa Allah ba sannan hannun Allah maɗaukin sarki gaba ɗaya za ka iya ƙaurace masa to sai Allah ya nuna mana ba a maza kaɗai ake samu ba sai aka ce wa sabirina sai aka ce wa sabirati sai Allah ya sake cewa wala khashina wala khashi'an sai Allah madaukin sarki yace da masu kushu'i a cikin maza da masu kushu'i a cikin mata su ne masu kankan da kai ga Allah madaukin sarki masu cikakkiyar biyayya ga Allah madaukin sarki su ne masu tashi da daddare suna yi wa Allah madaukin sarki nafila su ne masu yini suna yi wa Allah madaukin sarki azumi su ne makarantar alqurani mai girma su ne masu yi wa Allah tasbihi su ne masu yi wa Allah tahmidi su ne masu yi wa Allah hailala su ne masu yi wa annabi salati waɗannan su ne masu kushu'i masu tsantsar bautar Allah madaukin sarki Allah ka samu na cikin wayannan bayi masu daraja to amma su ma ba a maza kare ake samu ba kamar yadda ake samu a cikin maza ana samu a ina akwai lokacin da zaka samu matar mata fi mijin kokari domin mata sun sha kiran mu a waya su ce su suna da matsala da daddare suka so su tashi su yi nafila mijin ba zai tashi ba in sun tashi za su yi kuma ya ce wai suna hana shi bacci bai yadda ba shi ya na nafilar dare kuma ya ƙiye mata ita mata yi akwai wanda saboda matarsa tana ta da shi sallah asuba a garin ga bala'i wanda bai zara ta da shi sallah asuba mun taɓa samun wannan kitsin ɗaliba ta kawo mana abin da miji ya kawo mana ƙarar wata ɗaliba wai ta ce masa mutumin banza magana ta yi girma a wajenmu muna ganin laifin ya kai a kore ta daga makaranta ke ya zaki ce wa miji ki mutumin banza ta ce Allah kar ya nuna mun ranar da zan ce wa mijina mutumin banza ya ce to me kike nufi sai muka gane akwai matsala ba gaskiya ya faɗa ba sai muka ce to ke yi bayani ta ce abin da yake faruwa da nakan tare shi da daddare mai nafila ya rinka bala'i cewa bai so na kyale shi idan an kira sallah asuba sai in tare shi domin ya je masallaci ta ce ya rinka fada ya rinka zagi na wai ina yanke masa bacci ina sashi ciwon kai karshe sai da rinka kyale shi sai an yi kiran sallah na karshe sai in tare shi nan ma ya rinka yin bala'i ta ce jiya na ta da shi da asuba domin ya sallah sai ya fara fada sai nake cewa haba mai gida kauna da soyayya ce ta sa nake kokarin tada ka domin ranar tashin alkiyama mu gudu tare mu tsida tare masallacin nan kusa da gidanmu yake ai kiran sallah ina ji ga mai gida na akwance yana bacci ai kira na biyu ina ji ga mai gida na akwance yana bacci ai kabara harama ina ji an tada sallah liman na karatun fatiha muna jin kira'an liman liman ya kai fatiha a ce amin ka ji masallaci kamar zai tsage masallaci ya ce kama kil duk mutanen kirki suna masallaci a ce ga miji na a kwance kan gado ya hankali na zai kwanta ya ce to to duk mutanen kirki suna masallaci wato ni mutumin banza ne to za shiga bala'i a ranar nan sai ya kai mata naushi akwai adalci a ciki babu adalci a ciki wal khashina wal khashiat sai Allah madaukin sarki yace wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat Allah yace wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal da masu ainihin kuma sadaka mata kenan kamar yadda maza suke ainihin iya cire dukiyarsu su taimaki addinin musulunci bayan sun gaskata Allah to haka nan mata su ma ana so su cire dukiyarsu su taimaki addinin musulunci bayan sun gaskata ubangiji wannan ne sa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya wa'azi za a ga mata har suna cire dan kunne na zinari da sarki ga yadda mace ke son gwal mace ke son zinariya amma haka mata za su rinka cire dan kunnen zinari da sarka ta zinari suna bayarwa a je a sayar a dauki nauyin sojoji da za su je su yi jihadi domin taimakon addini akwai lokacin da manzan Allah ya wa'azi cewa ai sadaka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi Abdullahi dan Mas'ud bayan an dawo gida sai matarsa ta ce abin da ya kai mai gida ga annabi ya yi wa'azi a sadaka kuma ina da dukiya da zan shirya in yi sadakar kai kuma ga ka talaka ne fakiri ka je ka tambayo annabi mana in annabi ya amince maimakon in ba wani sadaka kai a matsayinka namiji da sai in baka abla da masauri ya shiru ya ce gaskiya shawara kinan tana da kyau amma yana jin kunya ba zai iya zuwa tambayi annabi ce ya halatta mata ta bani sadaka ta ce to ya za yi ya ce ke na baki dama ki je ki tambayo da kanki nan take wannan baiwar Allah ta kama hanya ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta je sai ta samu annabi yana tare da jama'a saboda kunya ta mata sai ta gagara karisawa sai ta samu wani wuri sai ta rakube daidai da ta rakube din nan sai ga wata mata ita ko mata mutumiyar Madina ce ba an sariya ce sai nake tambayar matar ina za ki je sai nake wajen annabi na zo nake so ne tambaya me za ki tambaya annabi ya yi wa'azi a yi sadaka shi ne nake ganin ko zan yi wa mijina sadaka don mijina talaka ne mata abdullahi dan masaud zainab mata abdullahi dan masaud tace ni ma abin da ya kawo ni kenan me yasa kika tsaya a nan gurin tace domin ga annabi yana tare da jama'a yana jira shi sauki suna nan tare sai ga usama dan zaidu ya zo zai wuce sai suka kira shi suka ce ga tambayar da muke so mu yi wa annabi je ka tambayo mana nan take usama dan zaidu ya wuce ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je ya same shi ya ce ya rasulallah ga wasu mata can guda biyu tsaye su suka turo ni in yi maka fatawa cewa jiya kayi wa'azi a yi sadaka suna so su yi sadaka shin ya halatta su ba mazajen su manzo Allah ya shiru ya ce da Allah wasu mata ne wayannan sai ya ce masa ɗaya daga cikin su dai Zainab ce na santa amma ɗayar ba an sari ya ce ban santa ba sai manzan Allah ya ce wa ayyu zayani wace a cikin zainabobi da muke da su a nan garin sai ya ce masa zainab ce matar abdullahi dan mas'ud sai manzan Allah ya ce Allahu akbar je ka gaya musu idan suka bai wa mazan su sadaka ladar da Allah zai basu su a ranar tashi alkiyama sai ya ninninka fiye da ladar da zai ba su in su wani sadaka kenan wanda yake nuna in kiwo mai gida sadaka akwai lada ko ba lada ki dan yi masa cefa ne sadaka ne eh? ya kawo kayan miya lami sai ki dan siyo busasshen kifi sai ki dan saka sai ya zo zai ci abinci ya ji abin lafiya lafiya idan aka samu kifi tace ni ma na dan sa nawa jarin ne a ciki Allah ya ban lada a lahira yace a Allahu akbar ta sallah Allah ya miki albarka lahiya kalokin hai kuma karke da ke masa gori dole ne kika masa gori ladar ta rushe mata kuna da matsala za ku taimaki mai gida amma sai gori tsiya da ya dan bata mata rai to menene in banda kai ma me kake a gidan nan sai fa ma sai na tika ba dan ni ba yanzu yaran nan da ko kayan sa ba su da shi da aka kore su a makaranta wa ya tika kuɗi yanzu kai har wani mai gida ne da zaka zo kana tinkawo kana wani zanzare idanu to billahi lazi bari in kame hannuna in ga yadda gidan zai gudana to duk yan lada da kika samu kin tambaɗar da ita idan za ki ki dan Allah kuma ba mai ba gori kuma kan duk kawace ta zo ya ke bata labari wallahi gidan nan komai da ke gani ni ke yi in don ta shi to shi kenan ruwa ya tafi da fi'in ladar da kika samu kin yi kin yi don Allah bakin ki kanin kamar ki kar kowa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce a gaba wasa'imina da masu azumi maza da masu azumi mata bayan azumin farilla azumin nafila sai dai mace idan miji yana gida baya halatta ta azumin nafila sai ta nemi izinin shi mai gida eh in ka amince gobe litinin ina so in tashi da azumi Ya ce a ah, babu matsala ki yi azumi ni da kin san zan je kasuwa ba zan iya yi ba amma in na je zan ɗan sayo miki kaza da ɗan tantakwashi ki ɗan yi farfesu kin ga ke kin samu na da azumi ni na samu na da ciyar da mai azumi wanda ya ciyar da mai azumi yana da na da mai azumi ko bai da ita shi kenan ya zama mun yi 50-50 to Allah ya miki albarka gobe ki tashi da azumi ki yi ni kira masa addu'a yana samun buɗe a kasuwa shi kuma ya haɗo ma sha Allahu ya kawo lahiya lahiya ina ba ta fahimci wannan in ya ce to kin san hali na ba hakuri ne da ni ba azumin nan da Allah ki haƙura da shi ki bari sai gata bana na nan na tafi kasuwar makoda ke sai ki ta koda azumin ki ba tare da an samu matsala ba to sai ki hakura ba za ki ce sai kin yi ba idan ko kika ce sai kin yi ya zo ya neme ki ya karya azumin bai da zunubi a wajen Allah madaukin sarki domin laifin ki da ke kika saba ka'ida Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wal hafizina furujahum wal hafizat wal hafizina furujahum da masu kiyaye farjojinsu a cikin maza wal hafizat da masu kiyaye farjojinsu a cikin mata kenan da maza waɗanda ba sa zina da mata ma waɗanda ba sa mai ba sa zina kenan daraja ce a wajen yamace a samu ba ta zina mace ta zama zama kaskantacciya ta gama wulakanta kanta shine ta zama mazinaciya Allah ka fidda zina daga cikin al'ummar mu musulmai Allah ka raba matan musulmai da zina Allah ka raba 'ya'yan musulmai da zina sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama wallahi الله والذاكرين الله كثيرا da masu ambatan Allah da yawa a cikin maza wazakirat da masu ambatan Allah da yawa a cikin mata amma ba zikiri irin na yan ba zikiri irin na yan hauka ne har a samu wani shi sunansa zakiru da ka ga shi ga cikakken mahaukaci amma wai shi ne me wai shi ne zakiru zikiri qur'ani cewa yana tsuwa yake bayarwa allazina amanu wa tadma allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah da ke kawo da tsuwa ala bi zikrillah tadma innul qulub to kai su aljanna ala rama allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambaton Allah ne tadma innul qulub zukata suke samun natsuwa to ya aka samu zakiru duk inda ka samu zakiru ba da tsatsai ko guda daya wai yanzu wai har da zakirai mata wai da ake da zakirai maza har zakirai mata an taba nuna mun wani kaset a handset wasu tsofaffi mata an haɗu da wata zakira tana tana tana tana wani irin karaji wai zikiri ake a matan Allah madaukin sarki ake yi wannan bala'i ne ana wani jijjiga wata tsohuwa da kasan an sanya mata standby generator sai wani girgiza take tana wani harrakawa wai ita wai zakiriya ce amma da zaka sa ta karanta maka a sura guda a Qur'ani mai girma mata iya ba amma an zo ƙarfi da yaji an ƙaƙaba mata hauka annabi ya fi kowa a duniya zikiri kuma ya fi kowa a duniya tsawa kenan da zikirin bidiya zikiri ne na Allah da Allah yake so da wannan zikirin na tsawa zai kara kuma abin ban mamaki shine masu mutunci a cikin su ba sa yi dan baka taba ganin gwamna Zakiru ba ko an taba gani sanata Zakiru dan majalisa Zakiru chairman na local government Zakiru sarkin gargajiya Zakiru limamin jumu'a Zakiru duk ba za ka samu ba gangaren mahadacin alkur'ani zakiru ba za ka samu ba sai ya samu wani sakare da ubansa ya tsire masa tun yana karami sai ya hada shi ta ihu yana hauka a cikin gari akwai babban malamin su mun haɗu da shi a saudiya da tarbiyarsa yana zikiri a cikin shemarsa yana shan ac yana zikiri cikin natsuwa shugaba abdullahi bala da ya ce to aka yanzu gashi kai da zikirin da annabi yake shi kake yi ga mutanen ka kuma ka ce musu su ta zikirin sai sun haukace suna dukan kirji suna ihu suna tsalle don me yasa kai baka irin nasu me yasa baka koya musu irin naka ba sai daga kai sai haba mana abdullahi idan idan mutum ya haukata yaya muka iya da shi kenan shi ma ya san su mahaukata ne kuma wayannan shehun nan ba za ku ga ƴaƴan su na yi ba ko ƴaƴan su na yi me suke koya ƴaƴan su qur'ani duk wani shehun da riga zaka ji ya ce yaya na mahaddatan qur'ani ne ba zai ce ƴaƴan sa zakirai bane <laughs> daga nan za ku gane abin duka shigantaka ne to da masu ambatan Allah a maza da masu ambatan Allah a mata ne Allah ya tara da mu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya ce da matan da mazan duka Allah ya tara da musu wata irin gafara da wata lada mai girma Allah ka sa muna cikin su da aka ambaci maza an ambaci mata ko ba ambaci mata ba tana yi wata ta ce to me yasa aka fara da maza kamin ambaci mata ai ya kamata mu matan mu ma a fara da mu kamin a ambaci maza ke din ma akwai inda aka fara da ke lillahi لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناسا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa gaba da na Allah ne ya khuluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama halittawa ya habu liman yasha inatan in Allah ya ga dama sai baka yaya mata sannan wa ya habu liman yasha zukur in ya ga dama sai baka yaya maza mata ka fara ambata ko maza ka fara ambata kenan saboda qur'ani ya girmama ki da aka zo wajen ni'ima ta haihuwa sai da aka ambaci mace kamin ambaci namiji wannan ya nuna addinin musulunci bai bar mace a baya ba ya ku mata ba za mu gushe ba muna muku addu'a da fatan alkhairi zaben shugaban kasa da aka yi a baya wancan sati da ya wuce an yi zaben wa an yi zaben shugaban kasa mata kun nuna jaruntaka da dauriya akwai matar da alayin zaɓe na ƙura ta zo mata alayin zaɓe ana ki a wuce da ke asibiti ke mm, mm, sai na dangwala a wuce da ke dace mm, bari wannan matsayaci mu bashi takardar sallama ko ta nuna ƙarfin imani ko bata nuna ba na'am bala'in da muka shiga a Najeriya mata kuna cikin wayanda suka fi kowa shan wahala kun san dalili kowa ke gudu a bari da yara yanzu mai gida yanta ya zafi sai ya gudu sai ya barki dawa kun taba ganin matar da ta gudu ta bar yayanta kenan wa ke shan wahala mata ke shan wahala idan kika je sansanin yan gudun hijira duk maza mata ne da yara ƙanana yanzu idan kuka je jihar borno akwai sansanin yan gudun hijira guda goma sha takwas a cikin sansanin yadda muka tura aka yi lissafi a sansanin yan gudun hijiran na akwai guda ɗaya da yake da yan gudun hijira mutum dubu ishirin da hudu mutum dubu ishirin da hudu suna kwana a makarantar firamare ba da sayin da mijinta yake ba ba da sayin da yayanta suke ba abinci sai dai a kawo mata sadaka zanin jikinta kadai ta samu gudu da shi ba wutan lantarki ba janareto ban daki ɗaya kamar mutum ɗari biyu suke zagaya shi ba yi ba abun wankewa ba maganin sauro ga duhu ga sanyi na bala'i ga zafi na bala'i wasu ba wurin suke mutuwa sansanin gudun 'yan hijira a gombe an haifi jarirai masu yawan gaske wacce da naƙuda aka mai da ita ya gudun hijira ta gudu a wurin za ta haihu da wuya a sati baka jota wata ta haihu ba ina mijin ya gudu ba ta san inda yake ba kenan suwa suka fi shan wahala ku ne ke shan wahala kenan wannan matsayacin duk bala'in da ya kunno mana a najeriya mata kun fi kowa shan azaba ku tafi jihohin bardo da yobe da adama ku ga abin ban mamaki akwai wani ɗanwa uwa sai da ya kamar zai haukace sai da ya kamar zai tabo kwana hudu yana gudu a daji kwana hudu ya ce akwai inda zai karkashin wata bishiya ya samu gawawaki ne na mata sama da mace arba'in ya ce abin da ya ba shi tausayi kusan duk yunwa ce ta kashe su yunwa akwai rami da aka samu a damasak sama da mata saba'in gawokinsu ne a ciki sama da saba'in duk an kashe su mutumin ya ce abin da ya fi masa hankali yana gudu akwai sanda a daji ya samu wasu mata guda uku ƙarƙashin wata bishiya duka sun mutu suna jingirar jikin bishiyar kowace ta mutu ta ƙanƙame saboda yunwa da kishin ruwa ta yi gudu a daji hatta gaji abin da ya tada mar hankali hayye kamar zai tabo shi ne cikinsu akwai wacce take da jariri tana rungume da jaririn ita ta mutu shi jaririn bai mutu ba shi jaririn yana shan nonanta ta riga ta mutu saboda haka nonon ya kame ba ruwa a ciki idan jaririn ya kama ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa sai ya fashe da kuka idan ya kuka ya kuka ya gaji sai ya sake kama ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake fashewa da kuka shi ma yunwa za ta kashe shi yace saboda tausayi da ya rufe ido sai ya ga jaririn yana wannan kukan sai ya firgita ya tashi zaune wannan duk shine bala'in da aka kunna bayan Allah ba su je wasu gari ba ba mu yi kowa laifi ba babu abin da muka yi sai dai kawai saboda ba a kaunar mu ana so mu kare abin ban haushi sai ga matar shi wannan yar kauyen kawai sai kauye da wani katon cikin ta wai ta fito wai tana surutu wai yan arewa ba su da aikin yi banda haihuwar yara da aure da zubo yara rututu ba za su iya lura da su ba sai dai su ta zana nan ba su zama almajirai wai wanda yake shugaban koyo matarsa ce take gaya muku wannan kenan saboda muna yin aure muna haihuwa rututu shi yasa ake ta kashe mu wannan shi ne abin tambaya ko ba shi ne abin tambaya ba kenan ba muna neman me yasa ake ta kashe mu a banza gwamnati ta sa ido shekara shida ana kashe mu sai ga yana cewa za a iya magance matsala a sati shida kenan da gangan aka bari shekara shida ita kashe mu sai mun kare kenan ita wannan sakarar da bata iya magana ba Allah ne ya matsa bakinta gaskiyar maganar ta fito shine muna haihuwa muna haihuwa yaya barkatai suna zama almajirai amma matsi ya ce ya yi ta ga aikin almajirai a ranar zari almajirai sun rinci mata da ƙasa ko sun rinci mata da ƙasa ba yanzu tana nan ta tattara 'yan kayan kayanta za ta koma ƙauyensu ki fito daga ƙauye su zo abuja saboda abuja ta yi daɗi ki rasa wayan da za ki zaga sai mu rigimar da ake a mubi akwai waɗanda su yi kwana uku suna tafiya da kafa akwai wanda yana gaya mun kurkura yake tukawa da gare yake ya rike matarsa yan uwansa da danginsa sama da guda goma sun gudun hijira sun tare a gidan shi kuma sai da suke kwana uku suna tafiya da kafa daga zuwa su duk asibiti a kai su akwai abokina da yasa take aure a can da tsohon ciki ita da mijinta mijin yana rike da hannunta tun karfe shida na asuba suke tafiya da kafa har karfe biyar na yamma ba su zauna su huta ba da tsohon ciki tun asuba sai da ta awa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da tsohon ciki wata da goyo wasu suka hau duwatsu wasu ba mace ne suka kashe su a cikin duwatsu wasu batan kai suka yunwa ta kashe su haka za a zo a ɗabi 'yan matan musulmai a zo gari kawai da bindigogi a kwashi kana kallo kina kallo yarki budurwa haka za a tattara a kwashe su a shiga daji da su ko ta yadda a ita zina da ita ko a harbe ta rami za a tona yan matan da ba su yadda a zina da su ba a zuba su a cikin rami ku ta zama wurin hayuwa ta kashe ku in kuma kin yadda kin amince za ki ba da kai a fidoki haka aka yi mana saboda wulakanci tsawon shekara shida muka yi ta addu'a muka yi ta karanta ƙur'ani muka yi ta ƙanƙan da kai ga ubangiji Allah ya ansa mana ko bai ansa mana ba Allah ya ansa mana duk matsayatan nan ya sallame su kamar yadda na faɗa jiya idan ka kashe maciji baka tare kan ba aikin banza kai eh na faɗa muku jiya ko a wajen aikin hajji an jefi babban shaidan za a jefi na tsakiya da karamin ko kyale su ake to babban shaidan kuka jefa a wancan karam. akwai shaidan na tsakiya akwai karami sati mai zuwa za a jefi na tsakiya kar ku ɗauka amfanin ƙuri'ar ku ta tsare, sati mai zuwa ba sai kun fito kun yi zabe ba kowace sati mai zuwa ta ɗauko ƙuri'ata mazajen ku jiya mun gaya musu duk tsawon layi in layi daga nan ya kai mahuta bi shi kake damu in kin san ba ki rike wasa mu kula daga gida coyo da faduka ko kato da lage ko dindikwalo ko awara ki warwaro ki taho an da karatu in za ki bi layi tun sami har dare ba matsala ki tabbatar da kin jefa ƙuri'arki kuma in za ki zaɓa ki zaɓi mutumin kirki ki zaɓi wa ki zaɓi mutumin kirki wanda zai taimaka wannan nasarar da aka samu ta ci gaba wanda zai taimaka wannan nasarar da aka samu ta ci domin duk yadda ake son a gyara sama idan kasan bata gyaru ba har yanzu abin ya lalace Najeriya an yi lissafi tana da kasashen da mata masu naƙuda suka fi koyi da mutuwa a duniya Najeriya tana cikin kasashen da aka fi yawan mutuwa a duniya wajen haihuwa kuma saboda baku da gata asibitocin gasu nan ga yadda suke ku je saudiya ku ga gata wajen mace idan aka ce mace za ta haihu a saudiya ku je ku ga gata ɗaya daga cikin maluma na ya yi karatu a can dr pakistan yana gaya mun cewa lokacin da matarsa za ta haihu yana ɗalibi a can ya ce ya ɗauko ta ya taho da ita a asibiti an ɗebo zannuwa an ɗebo ɗan kayan da za a sa wa jariri da ya auduga da ɗan menene menene ya ɗan riƙo kudin allura tetanus da ɗan waye waye Ya ko ba kuke za ku je asibiti ba haihuwa ya ɗauka najeriya yake yana isa aka zo da gudu mata dos dos suna zuwa suka karbi mai abin nan mai haihuwa mai naƙuda aka zo da irin keken turawa ɗin nan irin na zamani wannan in ta zauna ita ba zaune take ba ita ba kwance take ba saboda ta zama comfortable ba za ta saka da kafarta ba tura ta aka yi zai biyo ba aka ce ba sai ka zo ba ya ce ga yan ta aka ce me? ya biya ne aka yi aka ce kai ba najeriya kake ba nan kana saudiya ko ma da kayan ka gida ko bi na an tare da haka aka turo ta aka shiga da ita lifta aka yi sama da ita sai da aka je wajen hawa na nawa ne a can sama shi ne yana ta yana hazbun Allah wa neman wakilu yana sulfa addu'a kun san me ke faruwa san sai aka kira shi a waya kai ne wane wane eh muna maka albishir matarka ta haihu yace Allahu akbar ya ta haihu aka ce bari mu baka ta gaya maka da bakin bakinta sai aka mika mata waya kawai sai ji mai jego tana magana muryar ta raɗau kamar ta yi wata talatin da haihuwa yanzu wannan mai jango ce aka ce yaya ta ce wallahi ban da kowace matsala nan take don nuna gudu ya kamo hanya ya zo asibiti ina bil na haihuwa aka ce ainihin wuri za a kashe riyal miliyan akan mace kyauta ne gwamnati ne ke daukar nauyi ya ce to gwamnatin kunan Allah ya kara mata albarka ga zannuwanta na zo da su aka nuna masa akwati guda na zannuwa da kayan jariri da abubuwa duk abin take bukata a asibitin an tara da mata ya ce zai dauki mai jego ya koma da ita gida aka ce muna so ka batta a nan mafi karanci ta kwana uku in za ka amince ka batta ta sati daya saboda likitoci su ci gaba da duba ta magana abinci fa aka ce ai daga cikin makasudin aje ta nan domin a rinka ciyar da ita abincin da ya dace da ita balance diet wanda zai gina mata jiki wannan goyon ta dauka aka ce kai kuma in baka da wata matar maimakon ka rinka zuwa kana cin abinci a restaurant da tiket din gadon ta kai ma kullum za a kawo maka abinci a matsayin ka na mijinta za a ciyar da matar shi ba a ciyar da shi da aka fara sheka mata girki kamin kwana uku hudu biyar sai ya za ta iya tura shi ta gyagi ashe da kuke ganin mai jego ta wajen sati uku tana wani doro doro tana tafiya wani allon ashe yunwa ita duk kayan bala'i aka haɗa ta da su kudin kanwa mai zafi na bala'i barkono na bala'i wata tsohuwa ta bala'i hasko na bala'i ruwan zafi ba abincin jirki ɗan tsaurin a kwashe ɗan rago sunan a ɗabe ba wani abincin kwarai kullum ana ɗura mata kudin kanwa kawai a rika shirga mata tuwon masara ana masa overdose na yaji tana ci tana tari sai a kawo wasu itatuwa ce wai ta jika wai ta rinka sha safe da rana da yamma maganin jini kai maganin jini ku je ku samu mata shi da farfesu sun kuna zo da zama maganin jini kun sa abin da ya bashi mamaki ran da za a sallamo ta akwati guda aka bata kyauta na kaya daga asibiti kayan jariri akwati guda da hada wasu fulawa fulawa irin artificial fulawa na roba din nan hada su aka bayar wai idan mai jego ta koma gida wai nan gefen ta kwantar da jariri nan gefen ta jera fulawa idan ta dan kalli jariri ya dan yi dariya abin ya burge ta kai wa Allah godiya kuma sai ta dan kalli fulawa sai irin ta dan ƙara kwari ina ruwan wani da zaki haihuwa a Najeriya ina ruwan wani safar da unguwar zoma za ta sa ta karbi jaririn asibiti sai kin biya haka dai kuna jin saudiya ta fi najeriya kuri ne najeriya ta fi saudiya kuri, sai dai ta fi saudiya gingima gingiman barayi mu matsala mu ɗima ɗiman barayi yake da su kawai a samu wani shirgegen barawo ya zo ya sace kuɗin ku kaf kuma ba kunya ba tsoron Allah ya ta fiki fiki a talabijin da ido wai shi ya taimako ku yake yi mun yi iya kokarin mu wajen inganta rayuwar ku naira miliyan 88.9 saboda magance zazzabin cizon sauro matsiyaci kai ne sauran da ka canje su to ko an gera sama in aka hada ku da barayi a nan an sha kenan da sauran rina a ina to ku tabbatar kun je zabe duk barayin nan ku sallame su duk wani barawo mu je ya sha ƙasa duk wani ɗan rubda ciki ku bashi takardar sallama ku zaɓi mutanen kirki masu amana da za su mutunta ku su mutunta addininku su mutunta malamanku su mutunta mazajenku su mutunta dattawanku Allah ya sa wa rayuwarku albarka ku yi rayuwa irin rayuwar da ake bukata kuma yanzu gashi daga samun mai gaskiya a matsayin shugaban kasa ko rantsar da shi ba a yi ba Najeriya ta fara gyaruwa ko ba kwa ji barayi sai dawo da kuɗi suke ko wani barawa ya ce to kamin a iso kaina ni dai na tuba dama ba na ɗauka ne dindindin ba mun ɗan jujjuya ne kuma yanzu mun jiyo da su kuna jin wata barauniya yanzu na nan wai har hijabi take sawa wata barauniya fa ya ce barauniya ana maganar jiragen saboda wajen guda bakwai take da su saboda kudin Najeriya ta sata wani sanannen tana sa hijabi wai hadda niqab don ka a gane ta shebin tawa take yi don Allah ku za baki an ce kama mutane yake yi kaddara ce to kaddara ce ta aiko ki tafi prison a sauka lafiya an gane karatu saboda haka zama bai kare bai ganku ba dole ranar zaɓe a je a zaɓo mutanen kirki Allah ta'ala ya samu dace da wayannan kalmomin nake cewa Allah madaukin sarki ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya sa ƴaƴanku su zama wasu albarka Allah ya sa ƴaƴanku su zama haddatan alqur'ani mai girma waɗanda za su amfani islam Ya'yanku da ba su da mazaje Allah ya ba su mazaje na ƙwarai Allah ya ba su mazaje na ƙwarai waɗanda ke neman haihuwa a cikin ku ba su samu ba Allah ya ba su ƴaƴa na ƙwarai wacce take rigima da mijin Allah ya sulhunta su Allah ya daidaita su wacce ke faɗa da kishiya Allah ya daidaita ta wacce ita ko ɗanta ko mijin bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya wacce mijin ya fandare ko ɗanta Allah ya shirye mata da su wacce ita kadai ce bata da kishiya Allah ka ba mijin kuɗi ya mata amarya a wannan satin wacce bata ce amin ba Allah ka sa mata uku washe oh, kun yi cewa amin wannan hun fa'alu ma yu'azuna wannan hun fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا زي مسي أيكي دوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي قال دشي ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك الله allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum